bai aiki ba shirin mana amfani da gogin rawo domin mu samu nasarar kawo ramudu wannan shiri san bai yi nasara ba ah, idan muka biyo mai gida da irin tunaninsa duk zamu mule tare kafin mu samu kanmu da isa ga tsibiri dole sai mun yi tsalle mun fada teku tukunna ya rage namu mu koyi iyo ko kuma mu nutse amma idan muka yi tunanin aradi zai iya faɗo mana ko kuma kifi zai iya far mana sannan muka ɓata lokaci muna jira kamar busasshen kifi za mu zauna a gaba yau dai na farko na fahimci manuniyarka dole cewa kuwa tana da zai. <laughs> wanda ya kasance mai hanzari karfinsa ne zai kare shi ko wanda yake tunani samaniya ce za ta zama masa iyaka ba wai na kasance kwarin gwiwa na yayi yawa bane wannan ce manuniya ta ta karfin gwiwa wato mai gida tunaninsa ya wuce duk inda tunaninmu zai iya zuwa fadawa wannan ruwa in ba tare da umarninsa bane ba mafita bane shashanci